da aka fi sani shine sid a wato Samaila Ibrahim a wato Baruda idan ba kuma ta ba a yau muna kusan goma sha nawa kenan zan ce ma na na dan shafa azumin yana dan wannan mai bakin ma ko ta yi mana kudin eh, kunun tsamiya za ki mamu ko kunun kanwa na shayi za ki wow wow to shi kenan lahiyar lahiyar mun je ne ta hada mana